daga nan Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 25 da kuma 19. A ya Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu a tashar biyu a Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanni. sannan masu mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke kumasi baya ga haka ko yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com masu saurare barkanmu da dare da fatan an wuni lafiya a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa in har sun san wanda za a yi sulhu da su bismillah muna jira muna sa rai su samu mu zauna a yi sulhu mu samu zaman lafiya amma san ra'ayina a gaskiya sulhu da su babu ne mai kyau ba dalili wasu mazauna birnin maiduguri kenan suke bayyana ra'ayinsu kan sha'awar da gwamnatin najeriya ta nuna na yin afuwa ga mayakan boko haram domin a kawo karshen rikicin kuma yau kan wannan batu muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku shin ku ya kuke kallon wannan lamari lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta sai an saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jero lambar muna tafe da labarin wasanni daga jamhuriyar nijar Mahmud Lalo ke jagorantar shirin ina kuma tare ne da Maryam Doda wacce za ta karanto mana labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Firayim Ministan Ƙasar Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗa yau talata cewa zai soke wata yarjejeniya tsakanin ƙasarsa da ofishin da ke kula da 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya yarjejeniyar Maida da dubban 'yan gudun hijira daga nahiyar afirka zuwa wasu kasashen yammacin duniya jiya litinin ne netanyahu ya fara sanar da kulla yarjejeniyar amma bayan 'yan sawo'i kaɗan ya kuma ce ya dakatar da ita benjamin netanyahu ya faɗa yau talata cewa bayan ya ji ƙorafe-ƙorafen jama'a tare da sake duba yanayin abubuwa shi yasa ya soke yarjejeniyar kamata ya yi shirin ya kai 'yan gudun hijira hamsin kasashen yammacin duniya kamar Kanada da Italiya da Jamus, a cewar Firayim Ministan da farko. Amma daga baya Jamus ta ce ba ta da wata masaniya a kan shirin kai 'yan gudun hijira Afirka ƙasarta. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa yau Talata cewa yana shirin tura sojojin Amurka su je su tabbatar da tsaro akan iyakar ƙasar da Mexico. don su dakila kwararar baƙin haure zuwa cikin Amurka. Da yake magana a lokacin wata liyafar cin abincin rana a fadar White House da shugabannin ƙasashen yankin Baltic, Trump ya ce bayan tattaunawa da sakataren tsaron Amurka Jim Mattis, Amurka za ta ɗauki matakan soja har sai an gina ganuwa, an kuma samu cikakken tsaro. Ya kuma ce za mu dinga kare iyakar ƙasarmu da sojoji. Wannan shine babban matakin da za mu ɗauka. Nan take dai ba a san yawan dakaran Amurka da Trump ke shirin kaiwa ba, da lokacin da za a kai su ko kuma inda za a kai su. Cikin 'yan kwanakin nan Trump ya rubuta kalaman ƙin jinin baƙi a shafinsa na Twitter, inda ya nuna damuwarsa akan wani ayarin 'yan gudun hijira su ɗaya. daga yankin Amurka ta tsakiya da suka shigo ta arewacin Mexico ta wajajen Amurka inda wasu daga cikinsu suka sha alwashin cewa za su tsallaka iyaka zuwa Amurka su kuma nemi mafaka a ƙasar. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A yayin da rikicin cinikayya tsakanin Amurka da China ke ƙara zafi, ƙasashen biyu na maganganu masu zafi, amma kuma lokaci guda suna ba da tabbacin cewa komai zai daidaita. Duk da tabbacin da ake samu daga kasashen biyu, masu fashin baki daga China da Amurka sun rarraba a kan munin yanayin. A yanzu, kasuwanni na mai da martani, manoma na mai da martani, ƙungiyoyin cinikayya na mai da martani, kuma yawancinmu na ganin cewa ƙarshenta da ƙyar wannan takaddama ta haifar da ɗa mai ido, a cewar Dave Swanson, wani masanin harkokin tattalin arziki a jami'ar Iowa da ke Amurka. ya ci gaba da cewa abin da muke gani yanzu tabbas rikici ne an ja daga abin da ba mu sani ba shine har zuwa wani mataki bangarorin biyu za su kai ana sa ran shugaba trump zai sanar da sabon tsarinsa na haraji da zammar horar da china a kan irin manufofinta na musaya da kuma satar fasahun amurka da take yi duk da cewa bangarorin biyu sun jaddada cewa ana ci gaba da yin shawarwari babu wani abu a zahiri da ke nuna suna ƙoƙarin neman mafita daga cece-kucen nasu. Sakatariyar yaɗa labaran fadar shugaban Amurka Sarah Huckabee Sanders ta ce shugaba Donald Trump ya ba da shawarar amfani da fadarsa ta White House a matsayin wurin da za a yi ganawa tsakaninsa da shugaban Rasha Vladimir Putin. Wannan shawarar ta zo ne ranar 20 ga watan Maris a lokacin wata wayar tarho tsakanin shugabannin biyu. Bayan wayar, Trump ya ce yana fatan ganawa da Putin nan ba da dadewa ba. Amma ɓangarorin biyu sun ce babu wani shiri da aka fara don ganawar ya zuwa yanzu. Ms. Sanders dai bata bada wani ƙarin bayani akan shirin ganawar ba. Shi ma hadaman fadar shugaban Rasha ta Kremlin, Yuri Ushakov, ya tabbatar da cewa Trump ne ya fara kawo shawarar ganawar da Putin a fadar White House. Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To bayan da gwamnatin Najeriya ta nuna sha'awarta ta yin afuwa ga mayakan Boko Haram domin kawo ƙarshen rikicin da aka kwashe sama da shekaru takwas ana yi. wakilin murya amurka haruna da biyu ya ji ta bakin wasu mazauna mai maiduguri babban birnin jihar ta borno jihar da rikicin na boko haram ya fi shafa sunana bulama shuaibu durtu ruwan zafi duk abin da mu a zaman mu na yan maiduguri muke bukata zaman lafiya ne mu ko ne yin hanyar za dauka har za samu zaman lafiya ne muna bukata to aka ce sulhu za a yi muna neman muna sa ran a fara sulhu tunda sun san wayanda za a neme su a zauna a yi sulhu da su in har sun san wayanda za a yi sulhu da su bismillah muna jira muna sa rai samu mu zauna a yi sulhu mu samu zaman lafiya ba wayanda yanzu suke baya kamar yan maiduguri ko ina mun tafi muna baya ko ina mun tafi suna nuna mu a yasa so mu fi sabillahi game da wannan abubuwan da yake faruwa ko a ta ina ne mu wannan abun gaskiya na damu to ni ne m kawo ina mashamari ya kamata in za a samu a yi sulhu a zauna da su da shugabanninsu ya kamata a yi sulhu din saboda wannan abun sama da shekara tara muna fama kasuwanci mu ya rugurguje mu ya ruguje gaba daya mu da suke lakal mu har yanzu ba samu wasu wurare sun koma wasu wurare ba su koma ba in za a samu ya kamata a yi sulhu duk hanyar da ya kamata a bi a yi sulhu mu samu noma mu samu zaman lafiya din ya fi. sunana baba mai audu a hausari zango nake a gaskiya bisa na. yan boko haram muna tare da su aka yi wannan rigima amma san ra'ayina a gaskiya sulhu da su babu ne mai kyau ba dalili a yanzu an ci karfin su dimo idan kace za ka yi sulhu da su kansa zai kumbura a yadda na fahimci wannan tafiyan faɗan nan because su daga zaran ka ce kun yi sulhu da su ka yi relax ka zauna su za zo su cuce ka salamu alaikum na girema jibrin musa majakura daga gungi wani wot nake a hakikanin gaskiya gaskiya boko haram ba mutane da za a sulhu da su ne kar ka manta ba rai suka dinga kashewa ko ni ma akwai dan uwana kowa ya riga sani ya mame jibrin musa lewa an kashe shi a wajen tonon man nan na wajen magumeri to saboda haka gaskiya ne a fahimta na boko haram ba mutane da za a zo a yi sulhu da su ne to ta yanzu an riga an fi karfin su dimo idan aka bar su aka yi relax wannan da'awan su da suke ne suna cewa suna kan hanyar tafarkin Allah ba za su daina ba za su ƙara yaduwa za su ƙara yin yawa su ƙara cutar da al'umma gaskiya kara musu da sauki sunana Muhammad Abdullahi a gaskiya ka san ra'ayi riga ce kowa wadda ta masa sai ya sata amma ni a nawa gani, duk lokacin da aka ce sulhu to sulhu alkhairi ne don ubangiji ke cewa wasulhu khair amma abin da za mu yi la'akari a nan shi ne kamar haka shin idan har aka kawo maganar sulhu a wannan lokacin to wannan ke nuna mana cewa gwamnati ta gaza sojoji ba za su iya ba kenan to idan ko haka ne to sulhun ya fi alkhairi in kuma sulhun ta ya za a yi sulhu domin mu mun fahimci cewa boko haram masu mun zama kungiyoyi biyu ko uku to da wani kungiya za a yi sulhu da ɗaya kenan idan aka yi sulhu da wannan kungiyan to ɗaya in ba ta shiga sulhu ba fa jinjini idan ko sulhun duka biyu sun yadda za a yi to da gaske ne duka biyu sun yadda wani hujja ne da za mu dogara a kai cewa dukkan ƙungiyoyin biyun sun yadda wa ma sulhun idan ko ɗaya ta yadda ɗaya ba ta yadda ba to gidan ji ne wasu mazauna birnin maiduguri kenan suke bayyana ra'ayinsu kan sha'awar da gwamnatin najeriya ta nuna na yin afuwa ga mayakan boko haram domin a kawo karshen rikicin ta kan wannan batun muke su ku kira ku bayyana ra'ayinku amma kafin nan bar mu shakata da wannan waka. yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc mun sami kira na farko daga jihar sokoto wane ne akan layi assalamu alaikum amin alaikum salam suna na kabiru abubakar bulan yaki tagarar local government sokoto suke a najeriya yau muna jin ka malam kabiru to gaskiya ina ji goyon bayan ainihin gwamnati da bisi sasanci da boko haram idan har za a samu haɗin kan su tsakani da allah saboda ba mamaki daga cikinsu akwai bai gurbin boko haram duk dai ba wani abu ne wanda a boko haram bayan rashin zaman lahiya da kuma tozata ainihin musulunci domin musulunci bai tanadi irin kisan gillan da suka wa mutane ba baka san hawa baka san sauka ba a cikin muku masallaci ko kuma kasuwa ko kuma duk inda suka san mutane na iya yaduwa a zo a kashe mutane to ya kamata su ji tsoron Allah su dawo a zamna da su in wasu bukatoci gare su ita ma gwamnati ta sa tsoron Allah a zamna da su wanda yake idan an kace sasanci to a tabbatar da ba a taba su su kuma ba su sake taba kowa wannan adala mun gudu malam kabiru bari mu je jiha kaduna wane ne kan layi assalamu alaikum wa rahmatullah amin wa alaikum salam mahamud lalo barka da yammaci yau barka da dare sunana alhaji Musa garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna, najeriya yau muna jin ka alhaji musa to alhamdulillah ni abin da nake so in tambaye su su magana sulhu duk inda aka yi maganar sulhu dai sulhu alkhairi ne to amma da wani bangare za a yi sulhu ita gwamnatin ya kamata ta tsaya a yi magana ta gaskiya ne wanda aka tabbatar da su za su yi sulhu idan aka yi sulhu da waɗannan kaga waɗancan sun yi tunanin cewa za su daina kai hare-haren nan kaga to kuma an zo kuma daga baya ana jin kuma ana kai hare-hare kaga akwai matsala na kai yi magana su yan boko haram su ji tsoron Allah tabbatar da cewa wannan magana sulhun da za a yi duka gaba ɗaya su haɗa kai a zo a sulhu da gwamnati domin a samu zaman lafiya amma magana ta gaskiya akwai matsaloli in ba an haɗa kansu gaba ɗaya ba ba mu lalo ne maka fatan alkhairi a tashi lafiya Alhaji Musa Garo na gode mu ma muna maka fatan alheri Alhaji Musa bari mu je jihar Yobe wane ne akan layi Assalamu alaikum Amin wa alaikum salam. kuna tare da buba zam da maturu yau muna jin ka buba yawwa ni a nawa ra'ayin gaskiya ya kamata tunda har gwamnatin najeriya ta bince za a yi sulhu da yan boko haram gaskiya mu muna goyon bayan a yi sulhu don mu da muke tsakanin gurin da ake wannan yakin gaskiya mu muka san matsalar da muke ciki kuma abin da zaman lafiya bai kawo su ba gaskiya tashin hankali bai bai kawo ba kowa tsakanin gwamnati da boko haram a tsaya a zauna a teburin sulhu a yi tsakani da allah kawai mu samu zaman lafiya mu shi ne bukatar mu tashi lafiya daga bubuwan zan da mato. To muna godiya bari mu tsallaka zuwa jamhuriyar Nijar. Wane ne akan layi? Eh salamu alaikum. Amin alaikum salam. Umma Mala Ali daga dogon a cikin jamhuriyar Nijar. To muna jin kamar Ali. To abin da an ra'ayi na bisa ga yan Boko Haram da wani ce kuce da yawa. Hmm. Ya kamata in ba sassantawa cikin Najeriya a koma wata ƙasa a kire yan boko haram kin da waɗanda jami'ai na gwamnati na najeriya a ce ƙasa in sasanta ta aso a ta yi a samu zama lahiya ƙasar najeriya a ce shekara tara ana ta kashe bayan allah wani ba su hawa ba san sauka ba hamu ni abin ya fuskance mana mm. na gode mu da amurka umma mallaka da dogon ta kenya hori nijar to muna godiya bari mu sake komawa najeriya a jihar plateau wane ne akan layi salamu alaikum amin wa alaikum salam yawwa daga eh, daga filato jihar najeriya yau muna jin ka a gaskiya wannan ra'ayi na hmm. wannan abubuwan da allah ya kamata wai manyan masu ji allah su hmm. gyara ayyukan abin da alkhairi su tausaya mana to mun gode eh. a ah, malam labaran daga plateau bari mu je a ah, jihar kaduna wane ne a kan layi sunana Ibrahim Alaramma daga cikin Kaduna. Yawa to muna jin Ibrahim Alaramma. cikin magana ni a gani na sulhun nan yana da kyau matuka. Hmm. Saboda bisa la'akari da wannan abin da ya faro ba wanda ya taba tunanin za a iya kwashe sama da shekara takwas ana fafatawa da waɗannan jama'an ba. yanzu kuma ba a ma san zuwa wani lokaci ne in aka ci gaba da yakin za a ce an gama da su gabaki daya to ai sulhun ya fi da a dinga bannan arsashai kullum bamabamai suna tashi jama'an da suke wannan gurin hankalinsu a tashi kullum don aka yi sulhun ya fi da a ce ai an fara cin karfinsu a ci gaba da yakansu wannan ba bai dace ba ba a kuma ma jama'an da suke wannan yankin adalci ba. gode ibrahim alaramma daga kaduna bari mu je katsina wani ne kan layi. alo assalamu alaikum. amin wa alaikum salam. to mai magana alhaji lawal karofi da ke nan tsangama karamar hukumar danja jihar kaduna a najeriya to muna jin ka alhaji lawal kuma alhamdulillahi na ji mauluyi allah ya wasa kaya a to gaskiya a ni ana ra'ayin na matsayin dan najeriya hmm. to a gaskiya al'amari ni ina goyon bayan a yanzu da waɗannan mutane don a samu zaman lafiya a ƙasa hmm. a musamman idan muka duba ga cewa ƙasa ba da ci gaba idan babu zama lafiya kuma ba daidai bane a ce ana zuba da ainihin na bil'adama adama ba gaira ba wata dalili gaskiya wannan ba shine ci gaban kasa ba mm, alhaji lawan me ah, zaka ce me ce dangane da ra'ayin da wasu suke bayyanawa cewa sun yi barnar da bai kamata a ce an nemi sulhu da su ba eh duk wanda yake cewa bai kamata a yi sulhu ba ra'ayin shi ne amma idan mutum ya zuwa bangaren da ake wannan abubuwa na rikima boko haramun to gaskiya mutane ke wannan bangaren abun tausayi ya kamata a yi sulhu da su don a samu zaman lafiya a ƙasa kuma su ma su zama su zama walwala su zama 'yan Najeriya ne su ma amma musamman idan kuma duba muka cewa halin da suke ciki yanzu musamman idan mutum ya je ainihin filin gudun yan gudun hijira na irin yadda suke to dole ne hankalin shi kuma dole ne ya tausaya to madalla mun gode alhaji lawan bar mu je jihar nasarawa wane ne kan layi alhaji atiku musa gurko yawa to muna jin ka alhaji atiku muna farin ciki da wannan shiri da kuke yi kuma ina goyon bayan a sulhunta din tun da Allah ta ya ce a yi sulhu tsammani za a samu rahama. Eh muna jin ka Alhaji Kuma da haka nima na gode wa gwamnatin tarayya da suke ce za su sasanta dinin abu ne mai kyau. Hmm. Allah ya taimaki shugaban kasar mai da a yi wannan nasara a kan sulhunta nan. To muna godiya Alhaji Atiku daga Nasarawa bari mu je jihar Niger. na kaman layin na jihar Neja da ya kira mu ya katse lambar da za a kira ita ce 2 0 2 biyar biyu shida biyar biyar bari mu je jihar Nasarawa wane ne akan layi Captain Sule jinjirayen zaɓe na garin Laminga. Da wato, muna jin ka Captain Sule. Eh matukan idan wannan daidaituwan din za a yi shi cikin tsoron Allah, to yana da kyau gaskiya a sasanta. domin yaƙi ba karamin abu nan ba ne musamman irin wannan wadda ba gaba da gaba ke yin ta ba yana da wuyan ya kare sun saboda haka a yi sulhu shi na mafi ala ra'ayina na assalamu alaikum alaikum salam mun gode kaftin sula daga jihar nasarawa lambar daidai za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar za mu sake komawa kaduna wane ne a kan layi sunana abdulkadir mai kaka dajen kauru yau muna jinka abdulkadir to wata ko ni gaskiya wannan sulhu da gwamnatin tarayya za ta yi godiya muke kwarai da gaske sashen don haka mm. gaskiya wanda suke cewa wannan sulhu ba alheri bane to ra'ayin shi ne suke bayyana fi sabilillahi mm. domin in kaga irin rayukan da ake hallakawa idan 'ya'yansu ne ko kuma wasu jikokinsu kaga ba za su ce kada sulhu ba to saboda haka gaskiya muna godiya sashen hausa na murya amerika allah saka da alheri suna na abdulkadir daga kadagen kauru mu ne da godiya malam abdulkadir bar mu je can jihar borno a maiduguri wane ne kan layi assalamu alaikum baba gana ne daga maiduguri yau muna jin ka malam baba gana sulhu yana da kyau sulhu din in an ce sulhu ai hmm. an zauna an ce ga kaza ga kaza amma sulhu haka din zai kyau kuwa muna jin ka malam babagana eh muna jin ka mm, muna jin ka eh sulhu din sai akwai wani dalili ko za su bar su ne su yi wa'azi su har yanzu ko ya haɗu kenan eh menene ra'ayinka to eh me ra'ayinka dangane da hakan kana goyon ah, baya ko kana ko kana adawa yana da kyau amma kuma maganar sulhu din sai dai su tuba sun bari tukun za a ke sulhu to madalla ba tuba haka eh ne to madalla mun gode a malam baba gana daga maiduguri jihar borno muna godiya kwarai da haka muka kawo karshen ɗaukan wayoyin ku yanzu kuma sai labaran wasanni wasanni a takaice Za mu soma labarin wasannin mu na ranar yau da kofin shugaban kasar jamhuriyar Nijar na kokowa gargajiya inda 'yan kokowa goma sha biyar da suka kasance tsaye a wasan takobi na ƙasa da yawa kana a birnin Zandar a ƙarshen karon jiha da jiha su ne aka sake haɗawa a birnin Yamai domin halarta wannan kwambala ta bana ta kofin shugaban ƙasar an yi karon ƙarshe ne tsakanin Murtala Garba na Gwasale na Maradi da Isaka Isaka na Doso inda Isaka Isaka ne ya yi nasara bayan da ya hankaɗe murtala garba na gwasale wanda ya zaka na uku a wannan kwamfalar ta bana shine abdulsalam na jihar tawa sai umaru bindigau na maradi a matsayin na hudu idan muka leka a ci gaba da wasannin kwallon kafa a teburin lig an artal ta jamhuriyar nijar mako na goma sha hudu an buga a yammacin wani yau tsakanin as fan ta babban birnin yamai da sahel sporting club ta yamai gabanin wannan karawa ta yau as unidep ke kan gaba da maki 35 sai as fan ta biyu da maki 30 31 a sjn tana matsayin ta uku da maki 27 salis sporting club ta mai tana matsayin ta hudu da maki 24 sai akoka na ta arlet jihar agadas matsayin ta biyar da maki 22 a s nigeria ta mai tana ta shidda da maki 27 union sportive de la gendarmerie nationale da maki 18 a s police ta takwas da maki 17 ta tara ita ce a s duan da maki 16 sai ta goma irana football club ta arlet agadas da maki 10 goma sha biyar ta goma sha ɗaya racing ta mai da maki goma sha biyar ta goma sha biyu gs tawa da maki goma sha biyar ta goma sha uku olympic football club ta mai da maki goma sha uku ta goma sha hudu jangorzo ta maradi da maki goma sha ɗaya ta goma sha biyar ita ce espoir ta zandar da maki goma sha ɗaya yannan ta goma sha shida kutal antan ta doso da maki takwas a neman shiga wasannin kwallon kafa na nahiyar afirka na matasa yan ƙasa da shekaru 20 da shanguriyar nijar za ta karbi bakunci a shekara mai zuwa idan allahu ya kai kai mu kasar benin ta kai ga mataki na gaba bayan janyewar kasar liberia algeria ta karkare kasar tunisia da ci uku da ɗaya sai murtaniya da ta yi nasara biyu da banza gaban kasar morocco uganda ta shahe sudan ta kudu da ci biyar da ɗaya yayin da tanzania da republic democratic congo aka yi banza da banza seychelles da mozambique banza da banza malawi da swaziland da banza da banza haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar Yanzu kuma ga sharhin murya Amurka wadda ke bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. a yunkurin rage dalilan da ke rura wutar yakin basasa a kasar sudan ta kudu ma'aikatar cinikayya ta kasar amurka ta sanya bukatun lasisi ga kamfanoni sha biyar da ke da alaka da man fetur wanda kudaden shigarsu suke taimakawa wajen kawo rikicin da ke faruwa a sudan ta kudu Wannan yana nufin daga yanzu duk kada za su fita ko za a ƙara fita da su daga Amurka ko waɗanda za a ɗauka daga kamfanin ko zuwa wurinsu sai sun zama suna da lasisin fitar da su ƙasar. A cewar Bankin Duniya, ƙasar Sudan ta kudu ce ƙasar da ta fi kowace ƙasa dogaro da man fetur a duniya. Ganin duk wasu kuɗaɗen da take samu na shiga kusan kashi 60 na cinikayyarta ta cikin gida ta dogara ne daga kudaden da take samu daga man fetur. Shi yasa Amurka ke son toshe waɗannan hanyoyin samun kudaden wani matsayi ne na kawo ƙarshen yakin basasar ƙasar da ya ɗauki shekara biyar ana yi da wahalhalun da ya haifar ga al'ummar ƙasar. A cikin watan Disambar shekarar 2013, ƙasa da wata 18 da bayyana samun 'yancin kansu daga Sudan. Rikicin mulki tsakanin shugaban ƙasar Salva Kiir da mataimakinsa Rick Machar ya koma yakin basasa. Wannan rikici ya yi a asarar rayukan dubatar jama'a da lalacewar tattalin arziki, cin zarafin ɗan adam, yunwa da rashin abinci mai gina jiki. Kashi ɗaya bisa uku na yawan jama'ar ƙasar baki ɗayanta sun rasa mahallansu a dalilin rikicin. Fiye da miliyan biyu sun gudu zuwa ƙasashen da ke makwabtaka da tasu ƙasar. Kamfanonin sha biyar da abin ya shafa sun haɗa da ma'aikatar ƙarafa da man fetur ta Sudan ta kudu, da kamfanin man fetur na Nile da gwamnatin ƙasar. da kamfanin mai nadar yayek greater pioneer da kamfanin juba da kuma kamfanin sud waɗannan kamfanoni da aka lissafa suna zaman tushen samun maƙudan kudaden shigar ga ƙasar sudan ta kudu a cewar wata mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen amurka heather nawat ta ce abin bakin ciki ga gwamnatin sudan ta kudu da sauran jami'an azzalumai suna amfani da waɗannan kuɗaɗen wajen sawo makamai da ba 'yan banga kuɗi don kawo rikici rashin tsaro da janyo barazana ga zaman lafiya a sudan ta kudu maimakon su taimaka wajen samar da kwanciyar hankali da biyan bukatun samun abinci na jama'ar sudan ta kudu Gwamnatin Sudan ta kudu za ta iya taka rawar da tafi wannan a cewar Heather Nawad. A matsayinta na ƙasar da tafi kowa taimakawa ƙasar Sudan ta kudu, ƙasar Amurka na alfahari da taimakon agaji da muhimman taimako da take baiwa ƙasar. kasar sudan ta kudu bai kamata ta yi wasa da wannan karimci ba ya kamata ta ɗauki kwakwaran matakan ganin ta biya ma dukkanin 'yan ƙasar bukatunsu wannan shine sharhin amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka yanzu kuma ga labarai a takaice Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗa yau Talata cewa zai soke wata yarjejeniya tsakanin ƙasarsa da ofishin da ke kula da 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya. Yarjejeniyar mai da dubban 'yan gudun hijira daga nahiyar Afirka zuwa wasu ƙasashen yammacin duniya. jiya litinin na netanyahu ya fara sanar da kulla yarjejeniyar amma 'yan sawo'i kaɗan kuma ya ce ya dakatar da ita a yau talata ya faɗi cewa bayan ya ji ƙorafe-ƙorafen jama'a tare da sake duba yanayin abubuwa shi ya sa ya soke yarjejeniyar shugaban amurka donald trump ya faɗa yau talata cewa yana shirin tura sojojin amurka su je su tabbatar da tsaro akan iyakar ƙasar da mexico don su daƙile kwararar baƙin haure zuwa cikin amurka da yake magana a lokacin wata liyafar cin abincin rana a fadar white house da shugabannin kasashen yankin baltic trump ya ce bayan tattaunawa da sakataren tsaron amurka jim mattis amurka za ta ɗauki matakan soja har sai an gina ganuwa an kuma samu cikakken tsaro ya kuma ce za mu dinga kare iyakar ƙasarmu da sojoji wannan shine babban matakin da za mu ɗauka A yayin da rikicin cinikayya tsakanin Amurka da China ke kara zafi, kasashen biyu na maganganu masu zafi, amma kuma a lokaci guda suna ba da tabbacin cewa komai zai daidaita. Masu sauraro baki ɗaya abin ya saka kenan a cikin shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe idan Allah mu za ku ju abokan aikinmu da wani sabon shirin. Da misalin karfe shida na safe kenan agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe biyar kenan na safe agogon Ghana. kamar ko yaushe idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu a madadin maryam dauda da julie leathers gresham da kuma carl stalin da suka taimaka wajen hada wannan shiri mahmud lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc salamu alaikum